سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi wato na madariju as-sadikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna cikin gaɓata a Shukr, wanda shine godiya ga Allah madaukakin sarki kuma ma da ya raba shi matakai matakai Ah, daga cikin matakan da malin ya raba na shukur ya ce matakai guda uku ne daga cikin mataki na biyu da muka na ukun da muke ciki shine Allah ya shahada al-abdu illa al-mun'ima cewa bawa kada ya kalli kowa sai wanda ya masa ni'ima wanda su ma din ya kasa su kashi uku kuma mun dauki kashi na ɗaya da na biyu a kashi na ƙarshe shine al-qismu thalithu an yashhadahu tafridan an yastash an yashhadahu tafridan fa innahu la yashhadu ma'ahu ni'matun wada shidda ma'ana yana mai kallon Allah madaukakin sarki shine kadai ya kadaita Don haka bai kallon ko wata ni'ima ko wani wahala a cikin abin da yake nema in ya samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki ma'ana yana fifita yarda Allah maɗaukakin sarki ne shine yake cewa inna shuhudat tafridi yufni rasma wa hadha halul fana'il mustagriq fihi alladhi yashhadu ni'matan la yashhadu ni'matan wala baliyatan فإنه يجيب بمشهوده عن شهوده له ويفنى به عنه فكيف يشهد معه نعمة أو بلية كما قال بعضهم في هذا معنى أبن دوانا زنشيكي نفي yana nufin da cewa lallai wannan yana kallon wato wanda ya takaita ne kawai yana kallon wanda ya kadaita da abin da ya masa shine Allah madaukakin sarki kuma bai kallon wani abu tare da shi da haka koda ni'ima ne ko wani musiba ne ya same shi bai kallon wanne yana kallon shi Allah da ya daura masa wannan abu da haka koda ni'ima ce ta same shi ya san daga Allah ne yana godiya gare shi bai kallon wani idan kuma musiba ne ta same shi bai kallon wani yana kallon cewa daga Allah madaukakin sarki ne ya ce wannan shine abin nufi ya ce wannan shine abin nufi ya ce wa haƙiƙatuhu istilamun yarfa'u isasa sahibihi bi rasmihi fadlan an rasmi gairihi listibiraƙihi fi mashhudihi wa gaibatihi bihi amma siwa wa hadha huwa matlubul qaum uh, wa qad arafta anna fawqahu maqaman a'la minhu wa arfa'u wa ajal da haka yana nufin shi yana narkewa kawai ya kalla Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da ya samu wani abu sawa'un na ni'ima ne ko kuma wani abu ne wanda yake na musiba ne don haka malam zai ba mu misali a nan wanda yake wato ya yi misali ne da ɗaya daga cikin sarakuna yake cewa yanzu in ka lura a ce misali akwai bayi guda biyu wanda suke ma'ana gaban ɗaya daga cikin manyan sarakuna daga cikin sarakuna a duniyan nan kuma dukkansu suna tsaye gaba gare shi ne amma ɗayan ya shagaltu kawai yana kallon sarkin ne ma'ana shi jin daɗin shi da nutsuwar shi duka da kallon sarkin ne da haka ya ce fa inna istigraqahu fi mulahazatil maliki laysa fihi muttasi'un ila mulahazati shay'in min umuril maliki albatta. da haka shi shagaltuwan shi da sarkin bai sa ya kalli wani abu daban Ɗayan kuma wa akharu mashghulun bil mulahadati harakatil maliki wa kalimatihi dayan kuma yana kallon motsin sarkin ne da kuma abin da yake furtawa yace wa aish amruhu wa lahadatuhu wa khawatiruhu ليترتب على من كان ذلك على كل من ذلك ما هو مراد للملك da haka shi wannan mai kallon motsawan sarkin da furucinsa da komai yana jira ne kawai sarkin ya mushi umarnin abin da zai yi wancan kuma kallo ne kawai da haka abin da yake so ya nuna mana shine akwai waɗanda su suna ganin kawai su tsaya ma'ana da Allah maɗaukakin sarki ko da ba su yi biyayya gare shi ba wanda wannan kuskure shi akwai kuma wanda yana tsaye da Allah maɗaukakin sarki ɗin ne tare da jiran me za a mushi na umarni da haka ko da ni'ima ce ta same shi yana jiran daga Allah madaukakin sarki me ya kamata ya yi da wannan ni'imar shine gode ma Allah idan kuma wani abun musiba ne ya same shi yana jiran menene za a umarce shi da yi a musiban nan shine yayi hakuri ya dangana ya mayar da shi zuwa ga Allah da haka akwai bambanci tsakanin waɗannan bayi guda biyu yace haka nan in an sake samun misalin wani sarki wanda yana da bawansa shi wannan sarki ba abin da yake illa girmama wannan bawa din a cikin sauran bayinsa kuma duk da cewa wannan bawan ba shi ya fi su matsayi ba ba shi ya fi su kyawun halitta ba sai aka ma sarkin magana akan cewa me yasa yake ma ba wannan bawan wannan abu na farko dai bai fi sauran bayin ba na biyu in asura ne da kyawun halitta bai fi su ba amma an ga cewa sarkin ya fi kusantar da shi fiye da sauran bayi wannan misalin da mala yake yana so ya misalta mana yadda Allah yake da bayinsa ba ga wani bawa bai da kyan sura bai da kyan halitta amma a wajen Allah maɗaukakin sarki yana da daraja da matsayi domin Allah ba wannan yake kallo ba Allah yana duba wanda zuciyar shi ta tsarkaka ne yana duba wanda aikin shi yayi kyau ne yana duba wanda yake gabatar da umarninsa ne akan umarnin kowa ko a ce duka mu bayin Allah ne amma akwai wanda ya fi mu ma'ana ya fi mu rige-rige wajen zuwa ga zartar da umarnin Allah Za ka ga yanzu bayi ne duka na Allah a lokacin da za a kira sallah wani yana gaggawan ya zo ya gabatar da sallah na wani kuma baya cikin wannan ko da ta wuce ma shi bai dame shi ba domin a ganin zai iya ramawa a baya saboda haka malin ya ce da aka yi masarkin nan magana me yasa yake fifita wannan bawan sai yake so ya nuna musu falalan wannan bawan cikin hidimarsa ma'ana hidimar da bawan yake masa ba mai masa wannan hidimar ma'ana matsayin da bawan ya ɗauke shi babu wani bawa da yake da ya ɗauke shi da wannan matsayi ɗin don haka ya ce wata rana daga cikin raneku shi wannan sarkin sai ya hau wato asalin kilisa ya tafi da fadawansa ana ta tafiya kuma yana tare da mutane da yawa to ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai ya zama shi wannan sarki din ya dumfaru wani waje wanda wajen yana da dusar kankara haka mai haske to ana cikin haka kawai sai wannan sarkin ya sa ma wannan dusar ido ya kalle ta ba wannan kafin a ce komai sai ya zaburi dokinsa kawai sai ya je mutane ba su san me yasa yake gudu ba sai suka je ya je ya ɗebo wannan dusar kankara ya kawo sarkin shikenan da ya zo da wannan zuwa ga sarkin sai sarkin ya ce ya aka yi ka gane cewa abin da nake so kenan sai wannan bawa ya ce ya ce saboda na ga ka kura ma abin ido kana kallon shi na san cewa abin da kake so to sai ya zama wannan sarkin ma'ana sai ya ce masa ko ya gaya ma wanda suke tare da shi ya ce to lallai abin da ya sa na keɓance kake nan da girmamawa ta gare ka da zaɓi na gare ka akan sauran ma'ana ka fi sanin ne abin da nake so ka fi sauran bayin sanin abin da nake so haka a takaice abin da ake so a nuna a cikin bayan Allah akwai waɗanda sun san me Allah yake so da su me Allah yake nufi da su din don haka suna duk abin da Allah matsaukakin sarki yake so suna gaggawan aikata shi ba sa jinkiri cikin aikata wannan al'amari mala yake cewa haka nan na sake jin wani daga cikin malamai yana cewa idan da a ce sarki zai gaya ma bayinsa guda biyu yana tare da bayi a gabansa su biyu bayinsa ne wanda su sun nutsu suna ta kallon shi ne ya ce inda zai ce musu ku je garin abokan gabana ku isar musu da wannan saƙon nawa su biyu kenan zai gaya musu wannan kuma ku gaya musu ga halin da nake ciki in ma za ku gaya musu sirri na ne na rauni duk ku je ku gaya musu ku aikata duk abin da ku aikata sai malam ya ce to a cikin bayin nan ɗayan a take sai ya tsaya ma'ana ya tashi ya fuskanci inda sarkin ya gaya masa ya dimfaru wannan saƙon ya tafi inda aka masa umarni ɗayan kuma ya ce ni fa ba inda zan iya zuwa dan ni ina kallon ka ban so na rabu da kai to yanzu a cikin waɗannan guda biyun wanne ne ya fa a wajen sarkin wanda ya tsaya ya ta kallonsa ko wanda ya je zartar da umarninsa wanda ya masa biyayya ko da a ce biyayya ya san kuwa cikin halaka zai faɗa shi da ya masa biyayya da mai masa biyayya da wanda ya tsaya kura masa ido yana kallonsa wanne ne ya fi lalle wanda yake mishi biyayya yafi kenan Allah madaukakin sarki zai iya umartan ka da abu kuma abin nan zaka ga kaman halakar ka ne a ciki amma zaka yi yanzu misali an ce ka yi alwala ka tashi baka da komai sai ruwan sanyi kuma ana tsananin sanyi baka da abin da zaka dafa ruwan ya zaka yi zaka yi alwala saboda kana ne kana biyayya ga mahaliccinka wanda yace kai haka ne ko haka nan kana son abu Allah madaukakin sarki zai ce ka bar shi haka ka bari dan neman yardarsa shi wancan kaga bai yi biyayya ba shi dai ya ce bari ya tsaya kawai shi ga shiga ga shiga ga sarkin nasa shi wannan yace a a biyayyarsa shine ya bi duk abin da ya gaya masa haka shi baya la'akari da menene maslaharsa yana duba amfanin sarkin ne da haka akwai bawan da shi baya ganin menene zai samu a jikinsa ma'ana zai iya cire dukiyarsa ya bayar da ita domin Allah ko da ya san shi zai yi asara saboda me yana neman yarda Allah wancan kuma ba zai iya ba wancan ba zai iya bayarwa ba shi ya fi so ya tsaya gashi gashi ne in an ce yayi ba zai yi ba in an ce ya bari ba zai bari ba shi dai yana nan tare da shi saboda haka malam yake cewa lallai wannan sarkin kuwa zai yi fushi da wannan wanda ya ce shi yana so ya kura masa ido kuma zai zai ƙi shi kuma wannan darajar shi za ta zube a idansa saɓanin wancan domin kuwa ya tsaya abin da yake so shi shine buƙatar da zai samu a wajensa ba wai ya masa biyayya ba da haka shi bukatarsa yake gabatarwa ba bukatar wanda yake gaba da shi ba shi kuma wannan yana gabatar da buƙatar wanda yake sama da shi ne da haka kai kana gabatar da bukatar Allah akan bukatar ka kanka a misalin da za ku iya ganewa shine za ka ji ƙila kana da kuɗi wanda ba zai ishe ka ba ga kuma ɗan uwanka bai da komai ka raba wannan abin naka ka ba dan uwanka kaga ka gabatar da bukatar abin da Allah yake so ne yayi baka so ka cire amma ka zaka cire saboda me saboda kana neman yarda Allah to wannan shine misalin da malam ya kawo dan haka shi yana neman yardar wanda yake mahaliccinsa ne wannan kuma yana son bukatar da zai samu ne a wajensa haka kamar mutum ne guda daya a ce kamar mai hali ne ko babban ɗan kasuwa ko kuma mai wadata yana da masu zama tare da shi ɗayan ko da yaushe yana masa hidindimu da sauransu ɗayan kuma ce shi ba ba zai wata hidima ba don haka shi yana zaune da shi ɗin nan ne ko da wancan ya tafi wani abu zai taso shi zai samu da haka shi neman biyan buƙatar sani, wannan kuma yana ƙoƙarin biyan buƙatar wannan mutumin ne to a ciki wa kuke ganin zai fi ƙauna mai neman biyan bukatar kansa ko mai neman biya masa bukata mai neman biyan masa bukata la shakka yafi to yace kuma na ji ɗaya daga cikin malaman yana cewa inda a ce mutane guda biyu za su yi ikirari su furta cewa suna son wani abin ƙauna. kuma sai suka zo suka gasu gashi sai ɗayan ya tsaya yana ta kallon shi kawai bai yi komai ba ɗayan kuma sai yayi ta gabatar masa da abubuwa na nuna yarda na biyayya da sauransu kuna ganin wanne ne za a fi karkata gare shi wanne ne za a fi karkata gare shi wanda ya bada hidima ga wanda yake so yanzu ka ce mutane ne guda biyu aka gaya musu cewa ma'ana ga wata mace su je su neme ta da aure an ba ɗaya daga cikinsu da suka je su biyun ɗayan su ya kura mata ido ɗayan kuma ko da ya zo ma'ana sai ya ga tana cikin wani yanayi ya gabatar mata da hidima ko ko ya ga tana cikin halin yunwa ya ta wani abu ko tana cikin halin tsoro ya amma ɗayan ya kura mata ido saboda su shi kuma ɗayan yana gabatar mata abubuwa na abin nan waye za ta fi so a cikin su wanda ya kura mata ido yana kallanta wanda ya bada wani abu an gane ko saboda haka hidima ake bukata ka yi a wajen Allah maɗaukakin sarki ba wai ka tsaya kawai kana jira ba a'a za ka yi ne da haka wannan ya ce ni kawai na narke ne cikin kallonki da kyanki ɗayan kuma ya ce a'a ni ina so duk abin da jiga ce na yi na miki duk abin da jiga ce na bari kuma na bari wa za ta fi so a ciki mai kallonta a ba za ta so wancan ba saboda haka mala yana ta bada misalai ne waɗannan don mu san ma'ana alaƙanmu mu za ta kasance da mahaliccin mu kar ya zama kawai mu masu bukata ne a wajen Allah maɗaukakin sarki amma ba ma masa biyayya ba ma nisanta abin da ya hane mu dole sai mun zamanto masu yin haka to shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya kusantar da mu gare shi ah, mala yake cewa na ji shekul islam ibn taimiyya malaminsa kenan yana ba da labarin cewa wasu daga cikin sufaye suna cewa annasu ya abuduna Allah wasufiya ya abuduna an cewa mutane Allah suke bauta su kuma sufaye kansu suke bauta ma'ana bukatar su kadai suke nema a wajen Allah ba sa ma'ana biyan ba sa yi ma Allah biyayya yanzu ta yi wannan maganar in ka faɗe ta haka a tsaye wani sai ya fushi da kai sai kana zagin sufaye amma gaskiya ne in gane ko mutum ne zai a ce ga umarnin Allah ya zo ma'ana lokacin sallah zai yi za a kira sallah amma saboda yana da wani shagali da yake yi ko wani abu na ambatan Allah ko wani abu kwatankwacin wannan ko waƙe ko yana waƙe wani ko yana waƙe wasu sai ya dinga ganin wannan waƙen ya fi amsa kiran sallah ɗin nan wani goya can gefe zai tashi ya bar duk abin da yake ya rufe ma kasuwar shi da duniyar shi ya fuskanci wannan to kaga wannan bukatar sa yake so ya biya wancan kuma yana kokarin biyayya ga umarnin Allah ne da haka duk abin da umarnin Allah ya zo yana barin komai saboda wannan umarnin na Allah bai duba abin da zai samu a karan kansa yana duba biyayya shi ne ga Allah da kusancin shi ga Allah don haka abin da yake nufi kenan cewa kuma wannan maganan gaskiya ne abin da yake nufi da wannan yace arada hada al-ma'na al-mutaqaddim wa annahum waqifuna ma'a muradihim min Allah su neman biyan bukatar su kawai suke so la murad la ma'a muradillahi minhum ba sa neman ma'ana abin da Allah yake nema a gare su ba shi suke so su zartar ba mala yace wa hada ainu ibadatun nafsi wannan shine mutun ya bauta ma kansa kenan ya al-labibu hada al-mawdi'u haqqa ta'ammul dan haka mai hankali sai ya lura da wannan haka da zaran an ce ma Allah ya ce kaza ko kuma umarni ne na Allah ka yi kokari ka bi shi duk abin da ya zama na maslahan kanka ne ka bar shi ka koma ka amsa kiran Allah shi yasa a cikin kiran sallah ake cewa hayya ala ha ku tattaro zuwa ga sallah hayya alal fala ku tattaro zuwa ga tsira da rabauta mana ku taho wannan shine abin da ake nufi da kiran sallah yace fa innahu mahakkin wa mizanun wallahu musta'an da haka lallai dole mu kasance mu san cewa babban rabauta shine mutum ya san cewa shi bawa ne na Allah sannan kuma ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙa'idoji ya sa dokoki ya sa umarni ya sa hani, kuma samun tsiranka da rabautanka shine zartar da wannan umarni na Allah da nisantar duk abin da Allah madaukakin sarki ya sa na doka kuma ka sani cewa Allah yana iya jarabawa ka da ni'ima da kuma musiba kuma duk abin da Allah ya so yana iya jaraban bawansa da shi da haka abin nufi idan Allah ya jaraba bawa dama rayuwar nan gaba ɗayanta ai a jarabawa ne ku Allah ya halice mu dan ya jaraba mu wa nabluukum bishari wal khairi fitna Allah zai iya jaraba mutum da talauci Allah zai iya kuma jaraba mutum da dukiya duk jarabawa ne wani ya dauka in ya samu dukiya so ne Allah yake masa bai san jarabawa ba ce wani kuma ya dauka in Allah ya daura mishi fatara da rashi Allah bai san shi ne bai san cewa kuma jarabawa ba ce Allah so ya so ya gwada ya gani yaya karfin imanin sa ne yaya karfin imanin sa shi yasa annabawa sun fi kowa samun jarabawa babba yanzu ka ce ka kwatanta a cikinmu a wannan zamanin yanzu mutumin da aka kwana uku ba a ɗaura abinci a gidansa ba ya kake ganin zai kasance halinsa daga shi haɗi halinsa wani irin yanayi zai shiga akwai damuwa ne ko zai yi azumi ne ko yaya zai yi ko hakuri zai yi ko roƙo zai yi ko me zai yi dai almuhim da kwana uku a ce ba a ɗaura abinci a gidan mutum ba wani ba zai iya jure fiye da kwana ɗayan nan ba ko sai ya koka wani dole zai koka to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wanda shine shugaban halitta ana kwana uku ba abinci a gidansa zai shigo gidan kuma ya ce to an samu wani abu su ce ba komai ya ce to na daura niyyar azumi ya dogara ga Allah to wai zai haka <laughs> babu wani wanda zai haka yanzu ko to amma wannan dan ya nuna mana cewa fa idan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan jarabawa to mu da muke mabiyansa ba wanda muke ƙasa ƙasa ƙasa ƙasan kasa da shi sai mu ce ba za a jaraba mu ba haka dan an jaraba ka ka samu rashi ka dauka cewa jarabawa ce annabin Allah ya samu fiye da haka ko in kuma ka samu Allah ya yalwata ma ka zamanto mai godiyan Allah kar ka saba ma Allah ka san cewa Allah ya ba wasu wanda ya fi naka annabi Suleiman ba abin da Allah bai bashi ba na duniya amma kuma wannan bai sa ya butulce ma Allah madaukakin sarki ba wani abu da ya faru da shi wata rana kamar yadda Allah ya ba mu labarin sa shine ya ya fita ran gadi ya fita ran gadi yana duba rundunarsa da sojojinsa da dawakai akwai kuma lokacin da yake bautan Allah a daidai irin wannan lokacin sai ya shagaltu yana ran gadin nan har lokacin da ya saba bautan Allah ya fita bai sani ba sai da ya zo sai aka ce mishi ai lokacin nan ya wuce babban nadaman da ya aikata shine ya ce to duk dawakan nan kamar yadda wasu malamai suka fassara ce duk da wakan nan da ya yi rangadi ya kalle su ya ce duk a yanke su don sun shagaltar da shi daga ambatan Allah ce ya yadda ya rasa su saboda ya mai gurbin abin da ya rasa saboda haka ya kamata bawa ya dinga auna irin waɗannan abubuwa ne na haka wai rashi ba shi zai sa mutum ya yi fushi da Allah ya fushi da mutane ba rashi ya kamata ya sa mutum ya zama mai dangana ne kuma idan misali ka samu wannan rashi kila ana samun abinci so uku a gidanka yau an waye gari da ƙyar ake samun guda ɗaya to ka sani akwai wanda guda ɗayan ma babu a gidan shi ila guda ɗayan da kake da shi ake samu a gidanka akwai shi ne akwai wanda guda ɗayan sai ya fita ya nema to haka ya kamata bawa ya dinga auna duk lokacin da ka fada cikin wani hali ka tuna da wanda bai kai wannan halin ba ka tuna da wanda kai kake sama da shi an gane ko ka tuna da kai wanda kake sama da shi to wannan shi zai sa ka koma ka dangana ka koma ga Allah madaukakin sarki ka san cewa Allah yana jarabawa yanda yaso kuma mumini bai rabuwa da jarabawa har ya koma ga Allah gaba ɗaya rayuwar mumini jarabawa ce har ya koma ga Allah kuma jarabawa nan ba komai bane sakamakon ta inda bayi sun gane shine daukakan daraja ne kuma kankarewa ne ga kurakurai ba yana yawan kurakurai ta yiwu a nan ne Allah zai tsarkake ka kafin ka koma ka sadu da shi sai ka sadu da Allah ba komai a tare da kai kuma na ma'ana kurakurai Allah ya yafe ma da waɗannan abubuwan da ya jarabe ka da su yasa jarabawa alkhairi kuma da ce daga cikin matsayi kuma na bauta ga Allah da neman taimako ga Allah shine wato mataki na kunya manzilatul haya matsayi na kunya farko kafin a yi bayanin ma'anar kunya ma'ana ayoyi da yawa da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan menene kunya akan matsayin ɗabi'a ta kunya yawan an ce mutum yana da kunya yabo ne a gare shi ko kuma suka ne in an ce mutum bai da kunya ba suka ne a gare shi to ashe kuwa kunya ɗabi'a ce mai kyau an gane ko to amma ya take kuma me ake nufi da kunya قال الله ta'ala mala yace Allah الله sarki yace alam ya alam bi duk da yake waɗannan ayoyin sun sauka a kan Jahal lokacin da mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo wato farfajiyan Ka'aba yana sallah Abu Jahal yazo ya taka wuyansa gane ko yana so ya hana shi sallan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar sallah ba Allah yace alam ya alam bi anna Allah yara yanzu bai jin kunya baya ganin cewa Allah madaukakin sarki na ganinsa da wannan abin da yake aikatawa mana in bai ji kunyar kowa ba ai ya ji kunyar Allah to duk da yake ta sauka akan Abu Jahl amma ta shafi kowa da kowa mana duk wanda zai aikata wani abu na saban Allah ko kuma cin zarafin wani ko wulakantar da wani bai tunanin cewa Allah na ganin shi wa qala ta'ala haka nan Allah yace inna allaha kana alaikum raqiba lallai ku sani cewa Allah mai duba ne a gare ku Allah yana lura da duk abin da kuke aikatawa haka duk abin da mutum zai aikata Allah na gane shi wa qala ta'ala Allah yace ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da idanuwa suke boyewa da abin da ƙiraza suke boyewa ma'ana abin da ke cikin zuciya da haka wani zai aikata wani abu a cikin zuciyarsa ya kamata ya ji kunyar Allah in bai ji kunyar kowa ba wa fi sahihi min hadithi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra bi rajulin wa huwa ya'idu akahu fil haya fa qala da'ahu fa innal haya'a min al iman manzo Allah sallallahu alaihi ya zo wucewa sai ya iske wani mutum yana tunatar da dan uwansa yana masa wa'azi akan dabi'a ta kunya Ile yana jan hankalinsa ka zamo mai kunya ka zamo mai kamewa ka zamo mai kaza sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale shi mana kaman ya lura ana mishi maganar bai damu ba ya ce rabu da shi ai ita kunya wani bangare ne daga cikin imani duk wanda kaga yana da kunya yana da imani duk mara kunya ba imani tare da shi domin ita kunya ba ta haduwa da rashin imani duk wanda ka ganshi da imani to yana tafiya tare da kunya gane ko yace wa fihi ma kuma an rawaito daga Bukhari da Muslim hadisin Imran dan Husayn radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhaya'u la ya'ti illa bi khairin ita kunya ba ta sakamakon ta alkhairi duk sanda mutum ya ji kunyar wani abu ma'ana kunya ta hana shi aikata wani abu to wannan sakamakonsa sai ya zama kyakkyawa ne sai ya zama alkhairi an gane ko ma'ana yanzu kamar misali mutum ya buɗe shafuka da ake buɗewa ya ga wani abu na batsa ka ya ji kunyar Allah ko da mutanen da suke kusa da shi ya ɓoye musu ba sa ganin me yake kallo yanzu zan ɗau wannan wayar Allah kaɗai ya san me nake kallo a cikin ta amma duk wanda yake tare da ni in ba na nuna masa ba bai sani ba haka ne ko to shikenan idan bana jin kunyar mutanen da suke tare da ni to ai Allah yana gani na in ma na ɓoye ma mutane ba zan ji kunyar Allah ba saboda haka mutum ya ji kunyar Allah an ce abubakar radiyallahu anhu saboda tsananin kunyarsa idan ya je tsuguna zai biya bukatarsa yakan ɗauki mayafinsa ya lullube fuskarsa saboda yana jin kunyar tsugunan da yake a halin da yake ba yana jin kunyar a ce a haka yake da haka sai ya rufe fuskarsa bai so ya ga halin da yake ci. wasu magabatan wallahi sukan ɗauki lokaci ba su shiga bayan gida ma'ana na yin wanka saboda suna ganin za su iya tsaraita ba saboda suna jin kunyar Allah maɗaukakin sarki a ce su yi tsaraici ma'ana Allah na ganin su da mala'ikun da suke tare da su kuma ita kunya abu ne da Allah maɗaukakin sarki yake halittar mutum da shi waɗanda haka ɗabi'arsu Allah ya yi su masu kunya ne kuma sannan ana iya kwaikwayanta kai ma kana iya zama mai kunya da zaka koyi wasu kyawawan ɗabi'u a wajen wasu mutane mazala sallallahu alaihi wasallama duk duniya ba wanda ya kai shi kunya an ce ya fi budurwa da bata taba buda a gidansu ba kunya mazala sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko abu aka zo ana yi mazala sallallahu alaihi wasallama in yazo ya kalli mutanen kallon kawai da ya musu sai su bari saboda me saboda kwarjininsa saboda kunyar shi da suke ji sai su bar abin da suke yi akwai mutanen da za ka ga ko abu ake yi na laifi in an gansu sai a bari me ya kai ga wannan saboda suna da kunya kuma su ana jin kunyarsu kuma duk wanda ya ji kunyar Allah madaukakin sarki Allah sai ya sa mutane su ma sun ji kunyarsa duk wanda ya ji kunyar Allah madaukakin sarki ma'ana a boye yana tsarewa yana jin kunyar Allah madaukakin sarki yana jin kunyar ya saba ma Allah madaukakin sarki a boye to a fili kuma sai Allah ya sa wannan abin yayi tasiri a cikin mutane yanzu misali in ka dauki shan taba ai abu ne wanda yake haramun ko duk da yake wasu mutane suna daukan shi ai ba haramun bane makaruhi ne aje makaruhi ne yanzu akwai mutumin da duk yanda ya kai da rashin kunya shi da shan in ya ga wani sai ya boye ta ya soke ko yana ganin wani zai soke ta ko ya yar ko ya take ko ya soke me kai ga haka ashe ya san abin da yake ba na daidai bane saboda haka ita kunya ba ta zuwa sai da alkhairi wannan misali ɗaya kenan wanda yake mummunan laifi in ya ga mai kunya zai bar wannan laifin ashe ta zo da alkhairi kaga ta hana laifi kenan ko kaga ta zo da alkhairi wa fihi ma arwaito daga bukhari da muslim har ila yau daga habibu hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba cewa imani in ka kasa shi kashi kashi kashi ma'ana matsayin imani ya kai kashi saba'in da wani abu ko sittin da wani abu ma'ana mutum yana farawa tun daga farkon imani har ya tawo mataki na biyu mataki na uku ya kai mataki saba'in da wani abu sai ya ce fa'afdaluha ƙololuwa da kuma mafificin daraja na imani shine la ilaha illallah mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma ya aiki da ita wannan ƙololuwan daraja ne na imani sa za ka ga kafiri bai da kunya domin bai faɗi la ilaha illallah ba abinda kafiri zai yi kai in an tara ma duniyan nan ba za ka iya yi ba ka dau misali guda ɗaya yanzu in ka je ko asibitoci ko ma'aikatan gwamnati haka in dai kai mutum ne musulmi za ka je ka ga mace suna wasan banza da namiji ba ka ba wa yake yin wannan kana ganin musulmi mumin yana wannan to in ka ga wanda yake musulmi yana yi sai ka samu bai da kunya ko amma kafiri tun da daman bai faɗi la ilaha illallah ba shi ba wannan a tare da shi kuma ba tana da mijinta a gida shi ma yana da matar shi a gida aiki ne kawai ya haɗa su aikin ma ba waje ɗaya ba Ƙila ita mai shara ce shi mai rubuta kati ne wannan ya fi faruwa a asibitoci in kaje ko za ga kawai mutane ana kallon su ba su ba su ɗauki wannan abin laifi ba to kaga ƙololuwan daraja na imani shine mutum ya ce la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah to wannan ya kai kololuwar darajar imani wa adnaha mafi karancin daraja a imani mana mutumin da za a ce imanin shi ya kai raunin da ya kai shine wanda zai ga abu a hanya mara kyau ya cire shi ma imani in ba mai imani ba ba mai yin haka mana ya ga abu wanda zai cutar da mutane a hanya ya cire wani kila ya zo ya ga wani ya tsuguna ya yi ba haya a kan hanya sai ya ɗebo ƙasa ya zo ya rufe don kar mutane su ceto wannan imani sai ya ce kuma wal haya'u shu'batun min al iman ita kunya wani ɓangare ne na imani ashe idan mutum yana da kunya ya taka wani matsayi na imani wa fihi ma har ila yau hadisi na bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wallahi manzo Allah sallallahu wa sallama yana da tsananin kunya fiye da budurwar da take ma'ana cikin ƙuryar gidansu ba ta fita in ka samu budurwar da bata taɓa fita ba misali ta samu cikakkiyar tarbiyya a gidansu a lokacin da aka ce wani ya zo ya zauna ya yi zance da ita ko za a mata aure ma'ana in ya kalle ta sai ya ce kila ita ba mace bace dan duk sanda za ta zo ta tsaya kila a gabansa farkon tsayawanta da namiji ba ta iya tsayawa ba ko kaga sai ta lullube jikinta gaba daya yana magana ba ta iya cewa komai ko daga kai haka ne ko ko in ta fito daga gidansu an aike ta wani waje da ta ga mutane sai hankalin ta ya tashi ma'ana sai fargaba da tsoro ya kama ta wannan ba ba bane illa kunya in ta ga mutane a can nesa tun daga nesa ya ta dauke hanya ko ba ta kura musu ido in kaga ta kura musu ido wannan ba mai kunya bace ta ta hango tarin maza sai ta kura musu ido ta zo ta bi cikin su ta bangaje su ko ta zo ganin keke fif. tana leƙawa sai ta ga mazaje guda biyar ce ku ku matsa mu ana samu waɗannan ko wata ma tana shiga cikin ma malamai ba gaisuwa ne ana samu waɗannan sai ta shiga hira da wasu mutane to akwai wacce in ta ga motar da mazaje da yawa ko keke ba za ta shiga ba za ta hau ba wannan kunya ne an gane ko kuma tarbiya ne imani inda a ce al'ummar mu za a tarbiyanto akan irin waɗannan abubuwan da an samu tsira daga damoyin da ake fama da su to wasu suna ganin in sun yi hakan sun faɗi ne ba su zama wayayyu ba suna ganin rashin wayewa ne annabi Musa alaihi salam lokacin da ya bar kasar Masar ya tafi Madiyan ai yayi wani abu shine yazo ya samu ana ana ta a bakin wata rijiya ana shan ruwa sai ga wasu 'yan mata sun koma can gefe su ba zo sun shiga wannan kokuwar ba suna can gefe sai ya gane cewa masu tarbiyya ne kuma masu kunya ne ya gansa a can gefe mutane ana ta hayaniya ana ta hargowa su suna gefe sun tsaya gefe da ya lura da haka annabi ne na Allah sai ya zo ya same su yake cewa ya na ganku a gefe suka ce ba mu da ƙarfi ba mu da yadda za mu iya kokowa da mutane da haka muna jira sai sun gama shayar da dabbobinsu ɗan abin da suka rige na ruwa mu kuma sai mu shayar da shi in ba mu samu ba mu koma kuma mahaifinmu dattijo ne ya girma ba zai iya zuwa ya yi wannan ɗawainiyar ba wannan abin sai ya jefa tausayi a zuciyar annabi musa bayan mutanen sun tafi sai ya ɗaga rijiyar ya ɗiban musu ruwa bai taɓa sanin su ba bai gan su ba da haka ba a cewa wannan laifi ne wajen don ka taimaki wani da haka ya ba su wannan abin shayarwan ko da suka koma gida sai suka yi mamakin abin da ya yi su ma suka ga cewa anya mutumin nan kila baƙo ne domin waɗannan duk mutanen garin ne ba wanda ya musu haka da suka ba mahaifinsu labari sai ya ce to ɗaya a cikinsu ta je ta kira shi ta je ta ce ubansu yana neman shi shi ya koma gindin bishiya ya zauna bai saukowa ba a garin domin ya fito ne daga wani gari ya gudu yana tsoron za a kashe shi ya zo inda bai san kowa ba kuma da ya zo ya koma ga Allah ya roƙi Allah ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqi ya Allah wannan matsuguni da ka ajiye ni ni na zama mabukaci ban da kowa zai kai Allah da haka Allah ka samu min da mafita bayan bayan wancan aikin yana zaune sai Allah ya ce faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya sai ɗaya daga cikin waɗannan yaran sai ta zo tana tafiya cikin kunya in kun koma malaman tafsiri suna cewa daga nesa tana ta tafiya ba ta kallon inda yake shi dai yana zaune ba ta kallon ma inda yake amma kuma shi aka ce ta zo ta kira da ta zo ta tsaya a kansa za ta yi magana sai ta juya baya sai ta ce ana neman ka ka gaya min ƴaƴan musulmi nawa ne za su yi wannan yanzu a irin halin da ake ciki yanzu na gurɓacewar tarbiyya wai za ta zo ta dimfaro ka ne fa haka ko ina duk jikinta a buɗe da ta zo sai ta juya baya sai ta mishi magana ba ta kallon shi ta ce mahaifinmu ya ce yana neman ka yana daga cikin rashin kunya mace ta dinga karya magana ta yayin da za ta yi magana wani malami da zauna da shi wannan shekara ina karatu a wajen shi a makka a ka'aba muna karatu na bakake ne yana gaya min yadda ake karantar da yara alifun ba'un ce ba a cewa alif in kana karantar da mata su dinga karya murya ya ce, wannan ba kyau Ya ce sun taba zuwa gidan wani malamin su da suka yi sallama matar sai ta ce musu waye mana ba wani irin karya murya su waye ya ce waye ya ce sai daga banzu ya fari mana akwai kamewa amma yanzu kowaya ne ka ɗauka kana neman abokinka a gida baina in iyalin shi ta ɗauka sai ta ma wani magana ya ka ji ba daɗi ko ya ce sai an ma mata tarbiya akan haka ko ya ce matar ya ce musu waye a ƙofa ya ce sai daga banzu ya faɗi ya ce to haka ya kamata a ce mace ta zamanto ta zama tsayayya ce almuhim ta zo mishi tana cikin siffa na kunya tana cike da kunya kuma sanda za su tafi sanda za su tafi ita ba ta yadda ta shiga gabansa ba shi ma da yake annabin Allah ne ya ce mata to shi kenan ka san al'amari na mace yana da hatsari sai ya ce yanzu ki tsaya ni zan bi duk inda yake hanyar ne yake gaya min ga hanyar nan shi yana gaba tana bin shi a baya wannan shi ya fi sauƙi an gane ko shi ya fi sauƙi tsakanin namiji da mace akan ya fi akan a ce kai kake bin mace a baya gane ita take bin ka a baya saboda wannan ya fi kubutarwa ga fitina in gane ko da hatsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hatsarin mutum namiji ya kadaita da mace cewa babu wani namiji da zai kadaita daga shi sai mace face sai ya kasance na ukun su shedan ne sahabbai suka yi ta mamaki suka ce amanzan Allah kowa ya ce ko da kuwa maryam ce uwar annabi isa Ka san dai ƙarshen kamewa kenan da tsantseni wanda mala'ika ya zo mata ta ce ina neman tsari daga gare ka ce ita ba ruwanta da wannan miji ce tana neman tsarin Allah da gare shi in dai kai mai tsoron Allah ne ta ce ka tafi a nan waje ya ce inna ma ana rasulun rabbiki neman zo ne daga Allah ba mai cutar da ita ba ne ba ta zaune abu namiji ba to manzala sallah ya ce ko da maryam ce uwar annabi isa in dai za ta keɓanta a ce daga ita sai wani namiji to shaidansa ya shiga tsakani to yanzu lalacewar ta kai sai a je a haɗa ka a ofis a ce daga kai sai mace ita ce abokiyar zaman ka a ofis haka ne ko ga wani ma'aikacin ofis sai yana tare haka ne haka komi yanda ka kai da tsoron Allah ka shi dan sai ya shigo ofis din nan sai ya raya ma wani abu tun kana kamewa kana kamewa har dai ka zo ka auka abinda ba a fatansa haka dole a zamanto ana kamewa kuma kunya ita take gadar da wannan abu kamar yadda gaya muku shi kafuri baya jin kunya komai baya jin kunya Allah bai jin kunya mutane bai jin kunya komai mumini shi yake jin kunya yanzu wani in aka sa shi in mai kunya ne in ya shiga ofis din ba zai iya zama ba bini bini za ga ya tashi ya fita kila ba zai iya sakewa ba ile ne ma a canja mishi <laughs> wajen zama kuma saboda tsari ne na yahudanci da lalacewa sai a ɗauko a ce ai ita ce oganka a ofis ko kuma ta zo ta sa duk kayan da ta ga dama sai ta zo ofis tana shafe-shafe a nasarullah al'afiya don haka alhaya'u shu'batun min al-iman manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jin kunya sai Abu Sa'id al-Khudri ce, fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi in manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wani abu da bai so yace wani lokacin bai magana daga fuskar shi kawai zamu gane baya son wannan abu daga fuskar shi da ya kalli abin za mu gane cewa baya son wannan abin sai mu bari sai mu bar wannan abin ya zo cikin hadisi mai inganci hadisin abu sa'id al-khudri yace inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati al-ula yana daga cikin abin da mutane suka samu na daga zancen annabawa na farko waɗanda suka zo farko shine idza lam tastahi fasna ma shi'it cewa in baka jin kunya to ka aikata abin da ka so wannan fa ba lasisi bane aka baka da wani zai ce a to ai annabi ma ya ce in baka jin kunya da abin da ka so ka aikata <laughs> ko akwai wanda suka tafi da wannan fasarar cewa in dai baka ji kunya ba to komai ka aikata a'a wannan gargadi ne wannan ya fita a babi ne na gargadi da tsoratarwa in dai baka ji kunya ba to komai ka aikata kuma zaka ga sakamakon abin nufi kenan an gane ko shi yasa mala yace wa fi hadha qawlani wasu suka ce annahu amru tahdid umarni ne amma ne tsoratarwa gane ko kamar da Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya bada gaskiya wanda ya so ya yi imani wannan an ba mutane zaɓi ne a'a ai in kai kafircin ma to zaka je ka ga me sakamakon kafirci abin nufi kenan an gane ko wa ma'anahu khabar ay man lam yastahi sana ma sha'a wasu na cewa labari ne ma cewa duk wanda bai jin kunya abin da ya ga dama yake aikatawa wasani annahu amru ibahatin wasu suka ce umarni ne na halacci ay unzur ila al alladhi turidu an taf'alahu wannan ita ce fasara ta biyu gurbatacciya cewa wai ka duba abin da zaka aikata in dai ba baka jin kunya a cikin abin to ka aikata shi fa in kana mimma la yustahya minhu faf'alhu inda abin da ba kunya ne a ciki to ka aikata ma ne yace wal awwalu asahu fassara ta farko ita tafi karfi fassara ta farko ita tafi karfi wa huwa qaulul aktharina shine zancen mafi yawanci wa fi tirmidhi hadisi ya zo cikin tirmidhi har yanzu ba ana magana akan hadisai da suke magana ne akan kunya ba a fassara me ya kunyar ba amma hadisin tirmidhi din da zai zo wanda shine karshen waɗannan hadisan ya dan yi tsokace akan me ake nufi da kunya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istahyu minallahi haqqal haya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku ji kunyar Allah madaukakin sarki haƙiƙanin kunya sai sahabbai suka ce ya rasulullah inna nastahi ai mu muna jin kunya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba irin wannan kunyar da kuke ji ake nufi ba ya ce laisa zalikun ba irin wannan kunyar ba walakin amma kunyar Allah da ake nufi ku ji shine manistahya min Allah haqqal haya duk wanda ya ji kunyar Allah hakikanin jin kunya yace falyahfazi ra'sa wa ma wa'a ya tsare kai da abin da ke cikin kai me ma'ana wannan ma'ana abubuwan da suke cikin kai akwai ido akwai kunne akwai harshe akwai hanci wannan gabbai ne da suke kai duk akai suke ma'ana hakikanin jin kunyar Allah madaukakin sarki shine ka tsare kai da abin da ya kunsa na farko ka tsare tunaninka kwakwalwarka kar kai gurbataccen tunani na biyu idan da yake cikin kan nan kar ka kalli abin da yake haramun ne ka ji kunyar Allah kunnan da yake jikin kan nan kada ka ji abin da Allah ya haramta da shi harshen da yake jikin kan nan kada ka furta abin da Allah bai so hancin da Allah ya baka kada ka shaƙo abin da Allah ya hana ka shaƙowa yanzu wani kilan yana zaune a majalisarsa duk macen da ta zo cewa sai ya kalle ta sai ya yi ƙoƙarin ya ji ƙanshin wani irin turare ta sha ba ko? to <laughs> shi ne ma'ana kunyar Allah haƙiƙanin jin kunya shi ne kai da abin da kai ya kunsa ku tsare shi to kaga an fara bayanin me ya kunya ko shine kunyar Allah da abin da Allah ya hana ka bar shi yace wal yahfazul batna wa ma hawa kuma cikinka da abin da ciki ya kunsa ka tsare shi ma'ana abin da zaka sa a cikin cikinka ka tabbatar cewa ba haramun bane shine ma'anar tsare ciki kada ka ci abin da yake haramun ne a cikin ka wannan shine cikan kunya Allah madaukakin sarki a ciki yace ah, wal yadhkuril mauta wal bila kuma duk wanda ya ji kunyar Allah madaukakin sarki hakikanin jin kunya to ya dinga tuna mutuwa da kuma karewa ma'ana zai kare wata rana kuma akwai mutuwa wa man arada al-akhirata duk wanda yake neman lahira taraka zinatar duniya ba ruwan shi da adan duniya duk mai neman lahira duniya bata dame shi ba ba zai zo ya dinga fada ko ya dinga hayaniya ko ya dinga harguwa kan rayuwar duniya ba ko dan ya rasa wani abu na duniya dinga daga hankalinsa yanzu ana fama ana kokarin zaɓe-zaɓe yanzu wasu sun rasa zaɓen nan hankalin sun yayi dubu ya tashi saboda sun rasa duniya to wannan ba lahira suka nema ba mai neman lahira in ya rasa wannan wallahi yana ganin cewa bai rasa komai ba yana ganin ba rabansa ba ne ko ba zai ma yi wani korafin komai ba dama Allah bai rubuta rabansa ba ne wani ne dama zai ɗauka ba shi ba da haka ba zai damu ba ko dan an ba wani abu shi kuma an hana shi wannan abin in dai lahira yake nema bai damu ba ya san cewa dama rabon ba nashi bane na wani ne haka duk wanda yake neman lahira bai damuwa da adan duniya da abin da yake in ya rasa a duniya baya damuwa da shi wannan shine mai neman lahira Fa man fa'ala zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aikata haka wanda kuma kadan ne a cikin mutane suke aikata haka yace to fa qadista haya minallahi haqqal haya lalle wannan ya ji kunyar Allah haƙiƙanin jin kunya to lalle wannan hadisin ya kamata mu kalle shi da kyau mu ɗauki saƙon da ya zo a cikinsa da kyau mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun zartar da shi a cikin rayuwarmu mu tsare kai mu tsare ciki mu tuna da mutuwa da ƙarewa sannan kuma kada mu dinga damuwa don duniya ta wuce mu kar mu sa ita duniya ita ce damuwarmu an gane ko shi yasa yana daga cikin addu'o'i da suka tabbata a hadisai masu inganci Allahumma la taj'al ad-dunya akbar wannan addu'a ce ya Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce damuwar mu Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina ko kuma kada ka sanya ta zama ita ce makurar sanin mu don haka kada mutum ya dauki rayuwar duniyar nan ba ce wai kan mutum ya nemi abin da zai ci ba ba ba ce kai ya nemi abin da zai tufafi da shi ba ba a ce kar ya nemi abin da zai gyara iyalinsa da 'ya'yansa da ɗaukar ɗawainiyarsa ba amma fa kar ya ɗauki cewa wannan ɗin shine komai da komai a rayuwa cewa wai dan ya rasa shi ya rasa wani abu in ya rasa shi ya san cewa ba raban shi bane in ya samu ya san cewa ba wanda yasa ya hana shi to idan mutum ya ɗauki wannan zai zauna lafiya a duniya yana cikin talauci mutanen shi suna ganin shi a cikin wadata saboda ne saboda bai dauki rayuwar nan komai ba to haka ake so mutum ya zamanto muna roƙo Allah madaukakin sarki ya azurta mu da imani Allah ya tsarkake mana zukatanmu dan haka zamu tashi a fasali na gaba malam zai bayani akan maganganun malamai da yawa da suka yi magana akan kunya gane ko da suka yi magana akan kunya wai me ake nufi da ita kunya din akwai maganganu da yawa da malamai suka kawo kuma ya kasa kunya din ta kasu kashi kashi kashi daban-daban haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu masu jin kunya ne kunyar da ta gadar mana da alkhairi za ta gadar mana da kusanci da Allah Za ta gadar mana da samun rahamar Allah madaukakin sarki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين